يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ya ko waɗanda suka yi imani da Allah suka bi ku shiga taitayinku daga abokan gabarku ta hanyar riko da sabubbai waɗanda za su taimake ku wajen yaƙarsu ku fita zuwa gare su jama'a jama'a ko ku fita zuwa gare su gaba ɗaya, gwargwadon yadda maslahar ku take da abin da zai azabtar da maƙiyanku.